Akan ta sanya wasu matasa suka yi zanga-zanga daga nan fadar jihar Jalingo har zuwa birnin tarayya Abuja, inda suka je babban ofishin jam'iyyar PDP da ke wata Watata Plaza a birnin tarayyar suka mika takardar korafinsu da nufin cewar a bi musu kadu. Shugaban kungiyar matasan yankin karamar hukumar Takum shine dai wanda ya jagoranci wannan zanga-zangar mai suna Anderson Amos wanda ya mana ƙarin bayani a yanda ne masa tambaya kan cewar ko menene makasudin yin wannan zanga-zanga tasu? Ai mu mu shine inda za a Abar, bar a adalci a ba ma dan nodan zu za mu supportin nashi mu ma kamar yadda aka supportin namu a saudan zu ba zai zama mata damuwa ba amma an yi a sake ce dole dole a yi wannan karfi da yaji a ga bai daɗi ba ai ya sa mu mun gani rashin adalci muka ce ba zai yi kyau ba dole ne kawai mu je mu ba da protest namu mu tabbilin issues namu mu ga yadda za a tallafa mana tsohon memba mai wakiltar bali ta ɗaya a majalisar dokoki na jihar taraban wato honorable Dr. Gama Kennedy ya guda shi kuwa cewa yayi. Rashin bin wannan tsari tauye dimokuraɗiyya ne kuma mayar da hannu agogo baya ne ga duk wanda yake masoyin dimokuraɗiyya musamman a jihar Taraba. To aka waye gari cewa yau ana shekara ta bakwai na mulkin mu bangaren gefen Taraba ta yamma mulkin maimakon ta dawo shiyar arewacin taraba an rike ta ta zauna a wannan yanki taraba wata saudan taraba haka cin zarafi ne ga sauran yankuna na jihar taraba barisa aliyu yi guda wadda kuwa wani matashi ne wadda ke fafutukan ya ga an dora jihar taraba kan tubalin daidai domin a cewarsa su al'umman jihar taraba suna buƙatar natsuwa da kuma daidaiton hankali sai don a daidaita lamuran da ke shirin rincaɓewa a jihar musamman akan kuduri na mulkin karɓa-karɓa. Alado shekaru goma ya kwashe yana yin mulki bayan shi dan baba shekaru takwas ya kwashe yake yin mulki kudancin taraba haka suka haƙura suka jira na wayannan tsawon shekaru ko kara ba wanda ya daga kuma a yanzu din ma idan aka haƙura yadda aka faro din na haka za a ci gaba a kwan a tashi mulkin dole ne zai bar kudancin taraba ya sake komowa ko tsakiya ko kuma arewaci hakan ta sanya na tuntubi dr madi abba wanda ke zama malami a jami'ar modibo adama da ke nan yola wanda ya ce lallai mulkin karɓa karba dai baya cikin kundin tsarin mulkin Najeriya amma ana yin sa domin daidaito. To dama wannan tsarin gaskiya tunda ba ta cikin tsarin mulkin Najeriya yana da wahala a samu ya ɗore. Za ka iya gani ko yanzu da muke maganar nan ita PDP yanzu ta wargaje ita wannan tsarin yarjejeniya ba ta yi ba. To don haka jiya taraba da wannan zai iya kawo musu matsala. Kaga duk wanda yake cikin wannan yarjejeniya a wancan lokacin in yanzu ya kamata mulki ta koma wurinsu ne in ba su iya sun samu ba za su iya fice daga wannan jam'iyyar su koma wata jam'iyya har kuma in suna da political strength wato yawan mutane ficewar su zai iya kawo tasiri lado salisu muhammad garba murar amurka daga jalingo a najeriya